daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi ni cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na kokun san da kuma shirin na musamman akan azumin watan Ramadana mai alfarma. Za mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. kafin a aji dukkanin abubuwan da na ambata wanda za su zo muku a cikin zangon shirin namu na wannan lokaci sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. shugaban kasar amurka donald trump ya yi barazanar kashe mutanen gaza idan ba a koyi hudawan da ake garkuwa da su a yankin ba kungiyar malaman musulmi ta duniya ta yi kira da a tallafawa al'ummar falasdino kungiyar Ecos za ta aike da kwamitin sulhu zuwa kasashen aes yanzu kuma ga labaran daki-daki shugaban kasar amurka donald trump ya shirya wa kungiyar gwagwarmayar palestinawa wata hamas cewa zai ba da izinin sake kaddamar da wasu sabbin hare-hare a kan yankin zirin gaza matakar da kungiyar ba ta sake sauran isra'ila wanda take garkuwa da su a yankin na gaza ba barazanar ta donald trump da tana zowa ne a wata tattaunawa ta kai tsaye a birnin doha na kasar qatar tsakanin wakilinsa da kuma wasu daga cikin mambobi na kungiyar gwagwarmar falasinawa ta hamas a yankurin can masabar jijiyar tsage ta buɗe wuta da kuma musayar fursunoni a yankin zirin gaza donald trump dai ya buƙaci hakan ne bayan ganawa da fursunoni guda shida waɗanda aka sako a wani ɓangare na matakin farko na yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta a gaza wani babban kusa na kungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas ya shida wa tashar almayadin cewa taron na baya bayan nan dai ya bar wa bangaren amurka kyakkyawan fahimta dangane da yiwuwar tattaunawa da ƙungiyar ta hamas sai dai jami'in ya bayyana cewa wakilin na amurka ya mayar da hankali ne kawai akan yiwuwar musayar fursunoni kuma bai wata magana akan manyan batutuwa waɗanda ya kamata a tattauna a kansu ba kamar batun ta buɗe wuta ko kuma kawo ƙarshen yakin nazirin gaza baki ɗaya ya ce ɓangaren amurka ba su gabatar da wani takamaiman tsari na musafir sunoni ba amma kuma sun saurari ra'ayin kungiyar hamas a kan batun ya kara da cewa taron ya gudana ne bisa bukatar amurka kuma ya baiwa jami'an isra'ila mamaki matuƙa sakatare janar na kungiyar malaman musulmi ta duniya ya yi kira ga shugabannin kasashen larabawa da su haɗa kai da al'ummominsu wajen goyon bayan al'ummar palestine babban sakataren kungiyar malaman addinin musulunci ta duniya aliyu muhammad salabi ya yi kakkausar suka akan ci gaba da goyon bayan da amurka take baiwa haramtaccen kasar isra'ila ido rufe yana mai bayan hakan a matsayin takarwa a cikin laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a kan al'ummar palestine sannan kuma ya nuni da cewa wannan tallafin wata manuniya ce akan son kai na siyasa wanda kuma yake neman ɓoye laifukan kisan kare dangi wanda isra'ila take aikatawa akan fararen hula na yankin zirin gaza waɗanda ba su ci ba su gani ba a cikin jawabin nasa asalabi ya yi kira ga gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da sauke na wanda ya rataya a kan su na tarihi tare da bada goyon baya ga al'ummar palestine babban sakataren ƙungiyar ƙasashen musulmi ta duniya ya da cewa alhakin ceto al'ummar palestine bisa la'akari goyon bayan da manyan kasashen duniya suke baiwa gwamnatin yahudawan sayuniya ya rataye ne akan gwamnatocin musulmi da kuma kasashen larabawa da kuma intattu daga cikin al'ummomi na duniya hakanan kuma ya yi kira ga muhimman cibiyoyin musulunci a ƙarƙashin jagorancin cibiyar azahar da su amfani da dukkanin hanyoyi waɗanda suka dace domin matsa lamba wajen ceto al'ummar falasɗinu majalisar dokokin ecowas ta kafa wani kwamiti na musamman domin tattaunawa da shugabannin kasashen burkina faso mali da kuma jamhuriyar nijar wanda suka fice daga cikin kungiyar a matsayin mambobi tare da kokarin magance matsalolin siyasa a yankin yammacin nahiyar afirka mataimakin shugaban majalisar dattawan tarayyar najeriya sanata barau jibrin wanda mamba ne a majalisar ecowas ya tabbatar da hakan wata tattaunawa wadda yi da manema labarai ya ce an yanke wannan shawara ne bayan wani taro wanda aka gudanar a birnin lagos na tarayyar najeriya a cewar sanata barau wato kwamitin wanda aka kafa zai tattauna a kan batutuwa daban-daban wanda kuma za a yi tattaunawa ne tare da shugabannin kasashe na ees domin fahimtar juna da kuma jaddada mahimmancin ci gaba da kawo karshen rikicin da ake yi ko kuma rashin fahimtar juna da ke tsakanin ƙungiyar ta AES da kuma ECOWAS musamman ma dai idan ake la'akari da cewa dangantaka ta tattalin arziki da zamantakewa wadda take tsakanin kasashen yankin da kuma jama'a ta yammacin nahiyar Afirka abu ne wanda ya shafi dukkanin kasashen Shugaban majalisar dokokin ECOWAS Hajiya Maimunatu Ibrahim ta ce an kafa wannan kwamiti wanda zai taimaka matuƙa wajen shawo kan waɗannan matsalolin siyasa a yankin baki ɗaya kuma tabbatar da cewa an cimma matsaya da fahimtar juna tsakanin ecowas da kuma kungiyar ta aes a ranar 29 ga watan janairu na shekara ta 2025 da muke ciki ne kasashen burkina faso da mali da kuma jamhuriyar niger waɗanda suka haɗe a ƙarƙashin ƙawancen ƙasashen sahel suka sanar da ficewa daga cikin ƙungiyar ta ecowas a hukumance duk da haka dai ecowas ɗin ta tabbatar da cewa babu wata matsala a bangaren sufuri da kasuwanci a tsakanin kungiyar ta aes domin har yanzu ana ci gaba da hulɗa a tsakanin al'ummomin yankin nasu to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran ministan harkokin cikin gida na ƙasar libya yamma ya buƙaci tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya da ta tallafa wa shirin komawar 'yan gudun hijira da 'yan cirani waɗanda suka nuna sha'awar komawa ƙasashensu na asali daga ƙasar ta libya buƙatar hakan dai ta zo ne a yan taron da ya gabatar da wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar libya hanna titta wadda kuma take jagorantar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta libya domin gudanar da ayyukansu da kuma ta kawo ziyara a hedikwatar ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar libya da take birnin tripoli a ranar jiya laraba kamar yadda ma'aikatar ta bayar a cikin wata sanarwa wadda ta fitar sanarwar ta ce taron ya tattauna bututuwa waɗanda suka shafi tsaro da kuma sauran batutuwa daban-daban da kuma ƙarin bayani game da ayyukan ma'aikatar da kuma dabaru na tsaro da nasarori da aka samu a ƙasar a yan wannan taro dai ministan ya bayyana mummunar illa da kuma tasirin yadda ake yin hijira ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasar ta libya da kuma yadda hakan yakan shafi al'amura da dama da suke da alaƙa da siyasa sannan kuma ya ce akan yi amfani da ƙasar libya ɗin wajen tsallakewa a cikin tekun mediterranean wanda yake tattare da haɗari ga rayuwar masu yin hakan sannan kuma ya da cewa kawo ƙarshen wannan matsala yana buƙatar sa hannu daga dukkanin ɓangarori na ƙasa da ƙasa musamman ma dai majalisar ɗinkin duniya domin tallafawa ƙasar libya wajen shawo kan wannan matsala ta 'yan gudun hijira wani bincike wanda aka fitar da sakamakon sa a wannan laraba ya sanya taron najeriya a matsayin ƙasa ta biyu a jirin ƙasashe mambobin opec da take da albarkatun ɗanyen man fetur jimillar man fetur da opec take fitarwa dai ya kai ganga miliyan 26.74 a watan fabrairu adadin kuma ya ƙaru ne da ganga 70 da najeriya ta fitar a watan janairu iran ce a kan gaba da ƙarin ganga 80,000 rahoton ya danganta da yawan da man da najeriya take samarwa ne bisa ga ɗanyen man da ake fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare da kuma yawan amfani da ake yi da mai a cikin gida ƙungiyar opec wadda ta haɗa ƙasashen larabawa masu arzikin man fetur da rasha da sauran abokan haɗin gwiwarsu tana ci da taƙaita adadin man fetur da take fitarwa saboda samar da ƙarin farashinsa yadda ƙungiyar za ta amfana sannan kuma an bayyana cewa irin matakan da aka ɗauka a baya bayan nan sun wa ƙungiyar ta opec damar samun ci gaba ta fuskacin daidaitar farashin man fetur da ɗanyen mai a kasuwar ta duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci wanda za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda zan fara da sharhin bayan labarai. To sharhin namu a yau zai yi dubi ne a game da wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen larabawa suka yi a taron alkahira game da makomar Gaza. shugabanni da manyan jami'ai da suka taru a alkahira babban birnin kasar masar sun yi jawabi iri daban-daban game da makomar zirin gaza wanda ke fuskantar barazanar trump na kwace shi da ma tilastawa falastinawa mazauna yankin kaura zuwa kasashen jordan da kuma masar shugaban kasar masar abdul fattah al-sisi mai karbar taron ya ce shirin kasarsa zai tabbatar da cewa falastinawa a gaza sun ci gaba da kasancewa a kasar su kuma falastinawa masu fasaha su tafiyar da yankin sarki hamid bin isa al-halifa ya ce bahrain ta ki amincewa duk wani yunkuri na kafa matsugunan da ba sa bisa doka ko kuma tilastawa al'ummar palestino mi kauya shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa tsarin siyasa wanda ya kafa harsashen farfaɗo da gaza ana buƙatar samar da zaman lafiya mai ɗorewa yana mai ƙarawa da cewa yankin dole ne ya kasance wani muhimmin ɓangare na ƙasar palestino mai cin gashin kanta kuma ba tare da tilastawa jama'ar ta miƙa wuya ba sarki abdullah na biyu ya bayyana matakin da ƙasar jordan ta ɗauka na ƙin amincewa da tilastawa palestinawa barin gaza da kuma goyon bayan shirin sake gina yankin shugaban hukumar palestinu mahmud abbas ya ce a shirye yake ya gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki idan yanayi ya ba da dama bayan da ya maraba da shirin gaza na masar shugaban palestinawan ya ce kiran da aka yi na kaurar da al'ummar gaza daga kasar su an yi watsi da shi sosai muna godiya ga dukkan kasashen larabawa da na turai waɗanda suka ɗauki matakin kuma suka yi watsi da wannan kira na rashin gaskiya in shi shi yayin da yake magana a taron ƙungiyar kasashen larabawa da ke da nufin yin tar da shawarar trump game da gaza abbas ya ƙara da cewa muna kuma da taƙin amincewa da ayyukan isra'ila na mamaya a yammacin gabar kogin jordan da birnin kudus da nufin kawo cikas ga samar da kasashe biyu da kuma batun palestino in shi abbas ya ce hukumar palestinawa ta pa wacce yake shugabanta ta yaba da shirin larabawa da masar na sake gina gaza abbas ya karar cewa muna kira ga trump da ya goyi bayan kokarin sake gina waɗannan sansanonin sama da palestinawa dubu arba'in ne aka tilastawa gudun hijira a cikin watanni da suka gabata wanda shine gudun hijira mafi girma a yammacin kogin jordan cikin shekaru da dama in ji guterres ƙungiyar gugumiyar palestinawa ta hamas a nata bangare ta yi maraba da shirin sake gina gaza na masar da aka amince da shi a taron gaggawa na kasashen larabawa da aka yi a birnin alkahira hamas ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa taron na birnin alkahira ya nuna wani muhimmin mataki na daidaita alaka tsakanin larabawa da musulmi da palestinu musamman a ci gaba da hare-haren da isra'ila ke ci gaba da yi a zirin gaza da yammacin kogin jordan da kuma alkudus kungiyar ta yaba wa shugabannin kasashen larabawa da suka yi watsi da yankunan raba falastinawa da kasar su tana mai danganta shi da sako mai cike da tarihi hamas ta yi marhaban da kiran tana mai bayyana shi a matsayin tsari mai inganci don mai da isra'ila saniyar ware tare da matsa mata lamba ta bi dokokin kasa da kasa hamas ta jaddada bukatar aiwatar da shirin sake gina yankin da tabbatar da isar kayan agaji cikin gaggawa da kuma yin aiki don tabbatar da tsagaita buɗe wuta da kuma tabbatar da an bi sharuɗan da aka cimma a taron da suka gudanar da shugabannin kasashen larabawa suka amince da shirin sake gina gaza wanda ya tabbatar da kin amincewa da dokar da korar falastinawa daga kasar su a ƙarshen kowane irin yanayi taron dai na da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa barin zirin su koma jordan da kuma masar trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar white house a farkon watan fabrairu tare da Prime Minister isra'ila benjamin netanyahu da ya ziyarci amurka a kwanan baya ma masar ta yi watsi da shawarar da jagoran 'yan adawar isra'ila yar lapid ya gabatar na cewa alkahira maimakon kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas ta karbi ragamar zirin gaza na wucin gadi tana mai danganta irin waɗannan tsare-tsare da cewa ba za a amince da su ba kamfanin lantin labarai na mena ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar tamin halif yana cewa duk wani ra'ayi ko shawarwari da suka saba wa matsayar masar da larabawa akan gaza an yi watsi da su kuma ba za a amince da su ba kakakin ya nanata kiran da masar ta yi na janyewar isra'ila daga yankunan palestinawa da ta mamaye da kuma goyon bayanta ga kafa kasar falastinu mai cin gashin kanta Mr. Halaf ya jaddada dangantaka tarihi tsakanin Gaza, yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye da kuma gabashin Alkudus, yana mai cewa suna wakiltar yankin kasar Palestine mai cin gashin kanta, kuma dole ne su kasance ƙarshen cikakken ikon mallakar Palestinawa da gudanar da mulki. A makon da ya gabata ne dai Yar Lapid na Isra'ila ya gabatar da wani shiri na Gaza bayan kawo ƙarshen yakin. a karkashin shirin nasa yana cewa masar za ta karbi ragamar tafiyar da yankin da zarar an kammala tsage tsagaita buɗe wuta mafita ita ce masar za ta ɗauki nauyin gudanar da zirin gaza na tsawon shekaru takwas tare da zaɓin tsawai shi zuwa shekaru sha biyar kamar da ya shaida wa kungiyar hawkish foundation for defense and democracy of democracy fdd a washington kasashen duniya da dama dai sun yi fatali da shawarar da trump ya gabatar kan gaza kasashen iran da kuma saudiya sun tattauna kan halin da ake ciki a yankin da ma batun taron kungiyar kasashen musulmi ta OIC da za a yi cikin kwanaki masu zuwa a Jadda. Tattaunawar ta wakane ne ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan da Abbas Arrakci, ministan harkokin wajen Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A yayin ganawar bangarorin biyu sun yi nazari kan halin da ake ciki a yankin tare da tattauna taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar OIC da za a yi a Jadda. dama a kwanan baya bangarorin sun tattauna kan shirin shugaban amurka donald trump na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa kaura daga yankin zuwa masar da kuma jordan shirin da dukkan kasashen suka yi fatale da shi arakci ya la'anci shirin na amurka da 'yan sahayoniya na tilastawa al'ummar gaza kuma wasu kasashe a matsayin ci gaba da shirin 'yan mulkin mallaka na shafe palestinu yana mai jaddada buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai na kasashen duniya don tunkarar wannan makirci ya kuma yi kira ga al'ummar musulmi da sauran al'ummomin duniya baki ɗaya da su ɗauki matakin gaggawa a kan lamarin. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis shida ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya yi daidai da shida ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 68 da sa gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan maris ɗin shekara ta 1957 kasar ghana ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka turawan portugal ne dai suka fara shigowa kasar ghana sai kuma turawan ingila suka mai gurbin su a farkon karni na 20 miladiya turawan dai suna kiran kasar ghana da sunan gabar ruwan zinari saboda zinari mai tarin yawa da suka samu a kasar amma bayan gwagwarmaya ta shekaru masu yawa karkashin jagorancin kwame nkuruma kasar ghana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan burtaniya a rana irin ta yau a shekara ta 1957 masu saurare ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan maris din shekara ta da saba'in biyar aka kwalla yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen iran da iraki a kan sabanin iyaka da ke tsakanin kasashen biyu a birnin algiers na kasar algeria kasashen biyu dai sun kwalla wannan yarjejeniyar sulhu ne a gefen taron kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec wanda aka gudanar a kasar algeria kasashen biyu sun rattaba hannu na ƙarshe na tabbatar da sulhu ranar 12 ga watan janairu na shekara ta 1976 sai dai bayan nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar iran da kuma kafa sabuwar gwamnati a ƙasar shugaban ƙasar iraki na wancan lokaci saddam hussein ya fito a bainar jama'a kuma 'yan jarida a ranar 21 ga watan satumba shekara ta 1880 ya keta takardar wannan yarjejeniya don ya baiwa kansa hujjar mamayar ƙasar iran kwanaki uku bayan ha kuma ya fada wa kasar da yaƙi masu saurari ko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau ayatollah ali akbar marandi ya rasu a kasar iran an haife shi a birnin tabriz na lardin azerbaijan ta gabas a iran sannan kuma ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najab na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin da suke birnin Aitullah Marandi ya dawo kasar Iran daga bisani inda ya ci gaba da karantarwa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Masu saurari ko kusan cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau, shida ga watan Maris din shekara ta 1937 aka haifi Valentina Tereshkova, 'yar sama jannati mace ta farko a duniya. Valentina Tereshkova an haife ta ne a tare soviet a ranar 6 ga watan maris ɗin shekara ta 1937 bayan ta halarci darussa a kan yadda ake amfani da lemar shawagi a sararin samaniya tun tana matashiya ta samu nasarar zama kyaftin a rundunar sojan sama ta tare soviet sannan kuma ta lashe gasar tsere a sararin samaniya daga lokacin ne kuma ta fara samun horo na zama matukiyar jirgin sama bayan samun sauri masu tarin yawa an bai wa tarshikoba izinin yin aiki a sararin samaniya ranar goma sha shida ga watan yunin shekara ta alif ɗaya tara da sittin da uku tana da shekaru ashirin da shida ta fara yin tafiya ta farko zuwa sararin samaniya mai nisa a matsayin mace ta farko da ta zama 'yar sama jannati a duniya a cikin kumban vostok 6 valentina tarashkova ta kammala wannan tafiya ne shekaru biyu bayan tafiyar yuri gagarin dan sama janati na farko a duniya kumban tarashkova ya shiga sararin samaniya kuma ya shafe kwana uku a jere yana shawagi inda ya kewaye duniya so 48 masu saurare ko kun san cewa shekaru 210 da suka gabata a rana irin ta yau hajj mullah ali tabrizi ɗaya daga cikin fitattun malamai a ƙasar iran ya rasu an haife shi a garin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran ya shahara a fannin fikihu hadisi rubutun baitukan waƙoƙi da adabi sannan kuma ana kallonsa a matsayin kwararre a fannin balaga da lissafi da kuma ilimin falaki bayan ya koma makarantar hausa a birnin najaf da ke iraki ya ci gaba da halartar darussa na manyan malamai wanda suka hada da sheikh murtaza ansari da mirza shirazi sannan kuma ya samu kwarewa sosai a fannin shari'a da usul da kuma fikihu bayan ya koma kasar iran ya fara koyarwa da kuma horar da dalibai kuma ya karantar da fitattun dalibai waɗanda suka zama manyan malamai daga bisani Bayan ga darasan addini ya kuma koyar da ilimin lissafi da ilimin taurari a wannan lokacin kuma ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka shafi fikihu da matsaloli na musulunci daga cikin ayyukansa ana iya ambatan littafin nan na al ahkam fi sharhil shara'il islam da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 800 da sa gabata a rana irin ta yau afdaluddin abdullah abtabai hunji dan malik al-hunji ɗaya daga cikin mashahuran malamai na karni na bakwai bayan hijira ya rasu an haife shi a shekara ta 590 bayan hijira a garin hunj wanda yake yankin halhal a arewa maso yammacin iran ya fara karatunsa a garin sannan kuma ana kallonsa a matsayin mutum mai hankali kuma haziki mai kaifin basira da saurin fahimta kuma ya kwashe tsawon shekaru yana karatattuka a bangarori daban-daban sannan kuma ya kware a fannin likitanci da sauran ilmomin musulunci musamman fikihu da hadisi ya rubuta littattafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa musamman a bangaren fikihu da hadisi kamar da kuma ya rubuta wasu littattafan a bangaren ilimin mantik da kuma likitanci rahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da saduwa cikin shirye-shiryenmu na musamman na wata mai alfarma na watan Ramadan. A yau shirinmu zai yi dubi ne cikin muhimmanci da kuma amfanin yin suhur da kuma muhimmancin shi shi lokacin suhur har ila yau da muhimmancin buɗe baki ga mai azumi a cikin wannan wata mai alfarma don neman ƙarin bayani kan wa'annan lamura da na ambata na sami damar tuntuɓar wani babban malami a birnin kano a tarayyar najeriya wato Sheikh Sharif Shibli wanda ya fara bayaninsa kamar haka. Shimfiɗa gajeriya dangane da azumin kansa sai mu ce kiran da Allah yau muminai su yi azumi wani kira ne Tausa. wanda Imam Sadiq alaihi salam yake cewa zai iya mantar da mutum zafin azumin saboda yadda Allah ya girmama shi da yadda ya muhimmanta shi sanda zai kira shi cewa izo yi azumin sannan azumin sai sanya banda mumini ba wanda zai yi azumin in ba mumini ba sannan ubangiji maɗaukacin maɗaukakin sarki ya ba da wasu muminin haƙurin cewa ba su kaɗai suka fara ba kamar yadda yake cewa kama kutiba alal ladina min qablikum sannan haka sanya dar da mai azumi zai samu idan har yayi a zama zai samu tsoron Allah ice la'allakum tattakuna wannan shi la'alla din nan ba na ne bane hakiki yake kamar yana tabbatar da cewa in dai kun yi to za ku samu tsoron Allah kuma hakan ma aka bi kwana cewa wanda bai da lafiya ko yana halin tafiya to shikenan ya aje azumin ya cika a wasu kwanika da za su zo na gaba a farkon musulunci waɗanda za su iya din ma aka ce da su su ci da miskini duk da dai aka gaya musu cewa su yi azumin ya fi. daga baya kuma aya ta sauka ta ce duk wanda ya halarci lokacin azumin soji sannan shi wannan lokaci lokaci ne da ubangiji yake gayyatar bayi ya zuwa liyafarsa duk abin da ya kamata a yi misali dangane da yawan addu'o'i da ayyukan da'a duk ubangiji bai bar su ba har yadda za a roke shi ma wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yurshidun cewa idan bayi sun tambaye ka dangane da yaya na sun tambaye ka a kaina ka gaya musu ka ce ni kusa nake kuma ina amsa addu'ar duk wanda ya roke ni saboda ka su nemi amsawa ta ni ko zan amsa musu su imani da ni in sun yi hakan za su samu shirya sannan sai ayar da Allah yake cewa wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswad min al-fajr ma'ana ubangiji yana cewa sai ku ci ku sha har ya bayyana gare ku farin zare daga bakin zare na lokacin alfijir sahabbai kafin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ya warware musu me ake kira farin zare daga cikin baccin zare sun kasance kamar yadda Buhari ya fitar mutum sai ya daura zare a kafarsa kafa ɗaya ya daura fari ɗaya ya daura baki zai ta cin abinci har sai ya ga farin da bakin kowanne ya fito sarari gare shi ma'ana gari ya yi haske to sannan sai ya aje abinci sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna musu ba haka ne manufar ubangiji ubangiji da ce haibul abyad na farko da kuma haibul aswad na biyu sawa sawadun lail da kuma Bayabun nahar shi ake nufi ma'ana har sai duhun dare ya tafi hasken rana na shirin bayyana wannan tsakanin shi ake nufin sai ku aje abinci to dangane da fadla ta sahur da muhimmancinsa kamar yadda bukhari da musulmi suka fitar manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku yi sahur ma'ana ta saharu fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur dan lallai a cikin sahur akwai baraka amma na akwai albarka har ma dai cikin ruwayan muslim khairul bariyat yana cewa abin da ya rabe tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi shine abincin sahur sun kasance su ba sa yin sahur mu kuma muna yin sahur a cikin wata ruwaya wacce imam ahmad ya fitar khairul bariyat yana cewa abincin sahur albarka ne saboda haka kada ku bar shi yadda za ku yi sahur ko da ko a ce ɗayan ku ɗan kwaɗa zai yi na ruwa idan samu ɗan ruwa isha domin Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga masu yin sahur ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da shi kuma sahur mai azumi yana da farin ciki guda biyu lokacin da zai yi buɗe baki da kuma farin ciki na ranar alkiyama lokacin da ubangiji zai sa mai shela ya yi shela ina mutanen da hantocinsa ta jiki na rantsi da waya ta yau ni da kaina zan kosar da su ya zo cikin hadisi manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa ta kan jikansa Imam Sadiq cewa wanda ya azumi saboda girman Allah a lokacin tsananin zafi ya samu kishi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wakilta mala'iku guda dubu waɗannan mala'iku su za su dinga shafe fuskarsa suna yi masa albishara har zuwa lokacin da zai yi buɗe baki idan ya yi buɗe baki sai Ubangiji ya dinga cewa mamakin kamshi na wannan bawa. Ubangiji ce da mala'ikunsa, ku yi shaida ma'ana ku zama shaidu cewa ni dinnan na gafarta wa wannan bawa na. Ga falala yin buɗe bakin ko kuma a'a buɗe wa wani bakinsa ma'ana tanadar wani abu don bawa wani bawa ya yi buɗe baki. Har ila na tambayi malam abubuwan da ya kamata musulmi mai azumi ya himmatu da su a wa'annan lokuta masu muhimmanci ga mai azumi. Sahur yana da lokaci, buɗe baki yana da lokaci. Lokutan nan kuma wato shari'i na farko shine Allah. Shi ya faɗi yadda hukuncin ke, saboda aka gocewa wannan tsari kan iya zama daga cikin muftarat abubuwan da za su jawo mutum ya zama azumin sa ya kari wannan ba ni so in ce ina magana da wani mazhabi ko wani bangare bisa dukkan musulunci alkur'ani shine dasturin mu na farko da muke cire hukunci daga gare shi shari'i na biyu shine khairul bariya sallallahu alaihi wa sallam ya waddaha abinda alkur'ani ke nufi to da ubangiji yake cewa wa kulu washrab ku ci ku sha hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswadi min na nuna lallai za a ci za a sha ne yayin da ake cikin duhun dare har sai an ga haske na alfijir ya bayyana wanda alfijir din yana da haske wanda ake kiran su alkazib da kuma asadik mai da sashen hadisai suke nuna shi kazib din yakan fito kamar jelar kura bayan lokaci kaɗan ya bace daga nan kuma duhu ya zo ya rufe idan wannan alfijir ya zo ba zai hana a ci abinci ba Har lokacin da alfijir din na gaske asadik din idan ya bayyana sai a dakatar da cin abinci har sashen hadisai na nuna ma tsakanin yin sahur din koko shi hudowa alfijir lokacin da za a aje abincin da ta da sallah yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ɗauka mai misalinsa bai wuce kimar ka karanta ayoyi guda hamsin bisa kyautata su wannan yana nuna mana wannan shine lokacin sahur lokacin guda baki ubangiji ce sun ma'atin ya ilan laili sannan sai ku cika azumi har zuwa dare Allah ya amfani da kalmar ila zuwa dare jalalaini cikin tafsirin da yana cewa ai ila dukhulihi bi ghurubi shamsi zuwa shigowar daren sai daren ya shigo kuma rana ta buya sannan sai shikenan lokacin buɗe baki yayi haka hatta sawi da yazo cikin hashiyar da yawa jalalainin shi ma abin da ya kawo kenan cewa ku kame bakin ku a tumo siyama ku cika azumi ilal laili inna ma zalika sawadul lail ana nufin duhuntar dare idan daren ya duhunta to shikenan sai ku aje abinci sai ku kama abinci kuma ku ci ma'ana lokacin buɗe baki yayi abubuwan da ya kamata mutum ya yawan addu'o'i lokaci ne na garar Allah Allah ya kira bayi su zo tare da shi su ci gara tare da ubangiji shi idan wannan watan ya kama abubuwan da ya kamata mutane su ɗauka na daga addu'o'i da kuma sadakoki da sada zumunci da kame baki har hadisi ya inganta kamar yadda Buhari ya fitar cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa an nisata mutum daga rahmar Allah mutumin da Ramadan ya kama ya fita amma bai yi aikin da Allah zai mishi gafara a ciki ba to daga cikin irin waɗannan ayyuka shine mutum zai ɗauki ayyuka na kurba wanda zai ɗauki salloli da ake na nafilfili sannan ya ɗauki addu'o'i da ake wasu ana yin su duk kamar bayan sallah kamar irin Allahumma rizquni hajja baitikal haram zuwa karshen aya ko addu'ar da take cikin mafatu ta ya ali ya azimi ita ma zuwa karshen ko kuma Allahumma adkhul ala ahli quburi surura ita ma zuwa karshen ta kaga addu'o'i ne waɗannan bayan kowace sallah akwai kuma addu'a da ake yi a kullum Allahumma inni bika wa minka atlubu hajati ita ma zuwa karshen ta akwai addu'ar da ake yin ta yayin buɗe baki wanda ko da dai mutum ita ya haddace masha Allah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika asbartu wa alayka tawakkal ko da iya nan mutum kada ya yi sake da buran karanta ta akwai du'aul iftita wanda an so mutum ya dinga karanta ta kowane dare akwai kuma du'aul baha wacce ita ma an so karanta ta duk lokacin suhur akwai wa abi hamzatu sumali wacce ita ma an so mutum dukkan daransa ko kuma lokacin suhur dinsa? ya zama ya dauke ta ya karanta ta ba don kuma dan ya zama mutum yana yana daɗa kusata zuwa ga ubangiji da haka lokaci ne da masu wayo ma'ana suke zage dan su ba Allah duk yadda bawa zai yi yayi kokari ya ga ya samu gafarar Allah a wannan wata mai albarka muna fatan Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah zai yanta daga shiga wuta da albarkan manzo Muhammad da kuma alayensa tsarkaka to da fatan masu saurare sun amfana da wa'annan bayanai daga bakin Sheikh Sharif Sibli muna fatan allah ta'ala zai sanya mu daga cikin wa'anda ya 'yantar da su ko kuma zai 'yantar da su daga wuta albarkacin wannan wata mai alfarma na ramadan a madadin shi sharif shibli wanda ya yi mana wa'annan bayanai ta kuma malama julai wacce ta sanya su a fefe ni tayar amin da na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai kuma a saurari addu'ar rana ta biyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيهم من أوليائك المقربين برأفتك Ya Allah, ka sanya ni a cikinsa daga cikin masu gafara, ka sanya ni a cikinsa daga cikin bayan kasalihai masu tsantseni, ka sanya ni a cikinsa daga cikin waliyanka makusanta, da tausasawarka ya mai yawan rahama. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan sake sarkewar rikicin ƙasar Siriya da koma komarta. bayan tsoma bakin kasashen da suka hada birtaniya amurka da ma haramtacciyar kasar isra'ila a cikin wato ba da taimako da kariya ga wani bangare na mutanen wannan kasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad na kasar syria da kuma bayyanar ahmad shar a fagen shugabancin syrian ana ci gaba da samun sauye-sauye masu zurfi a fagen siyasar wannan ƙasa daga ciki da akwai yadda arewacin ƙasar da kurdawa suke fada da ƙungiyoyin da suke jingine da turkiya wannan yanayin da ake ciki ya jefa sabuwar gwamnatin ƙasar ta syria cikin halin alakakai musamman ganin cewa batun kungiyar nan ta kurdawa wato kuwat suriya a demokuraɗiyya ya zama ɗaya daga cikin batutuwa mafi hatsari a wannan ƙasa wannan kungiya kuwa tana riƙe da yankuna masu girma da muhimmanci a gabashi da kuma arewacin tekun euphrates kuma tana tafiyar da wannan yanki ne a matsayin mai cin gashin kansa kuma a wannan yankin ne aka fi noma alkama cikin ƙasar syria hakanan kuma man fetur ɗin ƙasar a nan yake kwance bayan barkewar boran siriya a shekara ta 2011 a daga gudanar da tattaunawa a tsakanin gwamnatin siriya ta yanzu da kuma kurdawan da suke tafiyar da yankin nasu a kan yadda gwamnati za ta sake shimfiɗa ikonta a wannan yankin da akwai wani lokacin da ahmad shar ya furta cewa ƙungiyar kurdawa ce kadai wacce bata amsa kiran gwamnati ta ajiye makamanta ba ya kuma kara da cewa babu yadda za a yarda a ce da akwai wasu baƙi 'yan kasashen waje da suke rike da makamai a cikin ƙasar ta siriya wanda wannan yana ishara ne da kurdawan ƙasar turkiya na ƙungiyar nan ta pkk ita kuwa wannan ƙungiyar ta kurdawa ta sanar da cewa a shirye take ta shiga cikin sojojin siriya amma bisa wasu sharuɗa sannan kuma ba za ta ajiye makamanta ba fiye da wata ɗaya ana fafatawa ta fuskoki biyu a tsakanin kurdawan da kuma gwamnatin siriya ta yanzu fagen daga na farko shine tattaunawa da ake yi a kan teburi domin samun mafita fuska ta biyu kuwa wata ita ce fagen daga na biyu ita ce fada da makamai kusan wata ɗaya kenan ana yin faɗa a tsakanin ɓangarorin biyu a kusa da madatsar ruwan nan ta tashirin wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ɓangarorin guda biyu manazarta suna ganin cewa ci gaba da faɗan da ake yi zai iya ƙara zurfin saɓani a cikin ƙasar ta siriya a garin mambaj da yake kusa da halab ta gabas an sami fashewar wata mota mai makare da bama-bamai a kan wata babbar hanya adadin mutanen da suka kwanta dama sun kai sha biyar yayin da wasu sha biyar kuma suka jikata kamar yadda hukumar agajin ƙasar ta siriya ta ambata ga shi kuwa shi wannan garin na mimbaj yana ƙarƙashin ikon mayakan da suke a ƙarƙashin turkiya ne wannan kuwa shine karo na shida na hare-hare a cikin waɗannan yankunan da suke ƙarƙashin ikon masu ɗauke da makamai da turkiya take goya wa baya mayaƙa rundunar jeshil watsani masu samun goyon bayan turkiya sun samu damar shimfiɗa ikonsu a watan da ya gabata bayan da suka yi faɗa da ƙungiyar kurdawa ta ƙasar kamar yadda ake takaita sunan ƙungiyar ta kuwat suriya a demokuraɗiyya. a gefe ɗaya kan iyakar turkiya da siriya ya zama wani yanki na soja domin turkiya ta killace sojoji masu yawa a cikin wannan yankin sun kuma ɗauko makamai da albarusai daga garin suruj zuwa ainul arab wato kubani domin zama cikin shirin gudanar da gagarumin fada a nan gaba kamar yadda turkiyan ta shirya wannan shirin na sojojin turkiya yana kuma tafiya kafada-kafada da maganganun shugaban kasar tayyip erdogan da yake cewa babu yadda za a yi kungiyar 'yan ta'adda ta sami wurin zama a syria da akwai lokacin da shugaban turkiya ya faɗi cewa ko dai waɗannan ƙungiyoyin na kurdawa su aje makamansu ko kuma sojojin turkiya su shigo su binne su su kansu kurdawan da kuma makaman nasu a wuri ɗaya ƙungiyar pkk ce dai ordogan ɗin yake nufi da 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda wacce kuma turkawan da kuma mahukuntan siriya suke riya cewa kurdawan ƙasar siriya suna ba su kariya a hakikanin gaskiya ma turkawa suna ɗaukar cewa ƙungiyoyin na kurdawan siriya da kuma pkk duk abu ɗaya ne kuma turkiyan tana ɗaukar waɗannan ƙungiyoyin a matsayin barazana ga tsaron ƙasarta musamman ma dai ganin cewa wato takwardawan syria siriya tana riƙe da yankin ƙasar siriya da ya kai girman kaso 30 cikin 100 kuma a cikin wannan yankin baya ga man fetur da akwai iskar gas ita dai wannan kungiya ta siyasa ce kuma a lokaci ɗaya ta soja sannan kuma tana da alaƙa mai ƙarfi da amurka da kuma isra'ila jaridun yammacin turai sun ɗauki wani rahoto wanda yake nuni da alaƙa mai ƙarfi a tsakanin ɓangarorin biyu wato kurdawa na ƙasar syria da kuma ƙasashen turai tare da an fito yadda shugaban alaƙar waje na wato ƙungiyar ta kurdawa wacce ake kira da ilham ahmad ta yi kira ga isra'ila da ta sake kutsawa cikin Siriya, jaridar jerusalem post wacce ta yi hira da ilham ta nakalto ta tana cewa domin tabbatar da tsaro a cikin Siriya, da akwai bukatar isra'ila ta kutsa cikin Siriya fiye da da ta kutsa yanzu hakanan kuma ta kara da cewa ya kamata fa kowa ya sani babu yadda za a yi shimfiɗa dimokuraɗiyya a cikin wannan yankin tana nufin yammacin asiya sai da isra'ila da kuma yahudawa wannan magana kaɗai tana nuni da yadda alaƙa mai ƙarfi take a tsakanin kurdawan na syria da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila bugu da ƙari waɗannan jaridun na yammacin turai sun ambaci cewa amurka tana cikin waɗanda suka fi taimakawa kurdawan na syria kuma ministan harkokin wajen amurka marco rubio ya tabbatar da haka inda ya ce kurdawa suna a matsayin kawayen amurka da ta aminta da su a wajen fada da da'ish ya kuma kara da cewa babu yadda za a yi amurka ta yi watsi da kawayenta har ila amurkan ta sake aikewa da sojojinta masu yawa zuwa garin kobani mai muhimmanci da sun kai dubu daya hakanan kuma ta aike da wasu jiragen soja na dakon makamai zuwa wannan yankin wasu kasashen da suka hada faransa da birtaniya suna cikin masu taimakawa kurdawan na syria da kuma takawa sojojin turkiya birki da hana su kai hari wasu bayanai kuma suna nuni da cewa kurdawan na syria suna samun taimako da bayanai na sirri daga birtaniya wacce ita ce babbar abokiyar kawancen amurka a ƙarƙashin kawancen ƙasa da ƙasa da ake da shi na yaƙi da ta'addanci a cikin syria waɗannan bayanan da kurdawan suke samu suna ba su ƙarfi a kan sojojin turkiya da kuma samun damar iya fuskantar su kuma saboda waɗannan irin bayanan ne da ƙungiyar kurdawan take samu ta iya kama wasu daga cikin mayakan rundunar jeshi watsani masu samun goma bayan turkiya kai hadda ma wasu daga cikin sojojin turkiya suna a hannun wannan kungiya a matsayin fursunoni saboda kama su da tai a bisa wannan dalili abin da ya faru ko yake faruwa a cikin wannan ƙasa kuma baya ne matuƙa ga kasar turkiya wacce ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kifar da gwamnatin bashar asad bayan da ta zaci cewa da ta kifar da gwamnatin bashar asan za ta ɗibi garaɓasa a cikin syria bayan faduwar gwamnatin assad ɗin. To ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗaya biban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.